maraba maraba da zuwa maraba da zuwa cikin baitolami maryamu ta haifi yesu ta haifi yesu ta cikin baitolami maraba maraba da zuwa maraba da zuwa cikin baitolami an haifi yesu mai ceto an haifi mai ceto a ɗakin dabbobi ta maraba maraba da zuwa maraba da zuwa cikin betolobi ya bar darajarsa ta cikin sama ya zo duniya don ceton masu zunubi maraba maraba da zuwa maraba da zuwa cikin betolobi mutane ta kuyi murna an haife mai ceton ku cikin betolobi cikin betulami o dukanmu da mai mana mun gode Allah don yawa alherinka maraba maraba da zuwa maraba da zuwa cikin betulami gama an haifa mana yaro a gare mu an ba da ɗa mulki za a kasance a kafaɗarsa za a ce da sunansa al'ajibi mai shawara Allah mai iko duka uba madawwami sarkin salama wannan shi ne ƙarshen wannan littafi na hudu.